shi kada ya cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko za mu ci gaba da gabatar da karatun alkur'ani mai girma tare da fassara shi gwargwadon fahimta zuwa harshen hausa kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗin daidai da kuma aiki daidai yau shine wuni na 25 a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma shine 18 ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgen miladiya ah, za mu karanta wasu tambayoyi daga cikin tambayoyin uwa wanda yake cewa idan mutum yana azumin kafara sai ya yi rashin lafiya sai ya sake daga farko ne sannan in watan ramadana ya zo ya zai ah, mutumin da yake azumin kafara idan har rashin lafiya ya same shi to hukuncinsa kamar mutumin da rashin lafiya ya same shi ne a cikin watan ramadan da uzuri ya sha domin kafara duk girmanta ba ta fotar ramadan ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra idan mutum bai da lafiya watan ramazana ba an ce ajiye da haka idan kace sai ya fara daga farko kenan an ce ya ci gaba bai da lafiya kuma da ya kashe wani ne yanzu shi kuma a sake kashe shi a biyu kenan da haka shari'a ba za ta tsora masa wannan abin ba shari'a abin da ta hukunta shine idan mutum bai da lafiya ya ajiye azumi kamar yadda idan mutum bai da lafiya zai ajiye azumin watan ramadan lokacin da ya samu lafiya zai dora ne daga inda ya tsaya yana azuminsa zai yi azumi sittin. ya yi azumi ashirin sai rashin lafiya ya same shi gwargwadon kwanakin nan da ya samu sauki ta yadda zai iya azumi to sai ya dora akan wannan ashirin din ya ci gaba kamar yadda wanda ya sha watan ramadana in ya samu lafiya zai dora to haka shi ma zai dora kirge akan abin da abin da ya bari illa iyaka dai yanzu kwanakinsa ta gaba sun ragu ta nan wurin da ya rashin lafiya sun karu kuma ta can amma ci gaba zai da kirgawa akan wanda ya yi da sannan sai yake cewa idan wata ramadana ya zo ya to zai yi idan wata ramadana ya zo mutum yana azumin kafara da dama shi mai kafara an ba shi daɗi ba a tilasta masa cewa yanzu yanzu sai yi ba ba a ce masa da zaran ka yi kisa gobe dole ka fara azumi ba to ya danganta lokacin da ya samu dama ya fara shi dai akwai azumi a kansa to da ala lokacin da ya fara azumin watan sha'bana ya riga ya shiga to da ya fara katsam shi kenan. yana cikin yi kawai sai ramadana ya zo to a lokacin shi ramadana ba a yin wani azumi a cikin wata ramadana sai ramadana shi yasa ma malamai suka ce idan mutum ya yi wani azumi a cikin ramadana ba ramadana ba to la yasihu azumin bai inganta ba misali mutum ne matafiyi an ce masa an ba dama ya sha ruwa in yana so ya sha ruwa in yana so ya azumi to sai ya ce shi ba zai azumin ramadana ba tunda an ba shi dama man kana minkum maridan aw safarin fa'idatu min ayyamin ukhra shi matafiyi ne sai yace tunda an bashi dama matafiyi ne shi zai aje azumin ramadana to amma sai yace kuma bari ya azumin litinin tunda litinin ne nafila suka ce la ashihu ma'ana baya inganta kai wani azumi a cikin ramadana inda ba ramadana ba dan haka kana azumin kafara lokacin da ramadana ya zo to zaka ajiye sai ka fara azumin watan ramadana kuma ana gama watan ramadana watan ramadana yana karewa ranar sallah baya halatta mutum ya azumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana azumi ranar sallah da haka babu yadda za ka yi azumi ranar sallah ita ma haramun ne da haka ita ma tana daga cikin uzurinka da zarar ranar sallan nan ta wuce to washe gari wajibi ne akan ka dora akan ka na ka. an gane ko Allah ya samu dace ubangiji ta Allah ya kiyaye mu ya kiyaye al'ummar mu baki da za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi aya ta 100 daidai a cikin suratul hud alaihi salam na'am <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبير الله تعالى يتي ذلك waɗancan labaran da muka baka min an ba'il ƙura suna daga cikin labaran wato na labarin alƙaryoyi na ƙusuhu laika, wanda muke baka labarin su min ha daga cikin waɗannan alƙaryoyi akwai ƙa'im alƙaryoyin da suke nan ana rayuwa a cikinsu wa hasid akwai waɗanda suke girbabbu kwata-kwata babu mai rayuwa a ciki wa ma zalamnahum Allah ta'ala ya ce ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum sai dai sun zalunci kawunansu ne fama aghanat anhum alihatuhum allolinsa da suke bautawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba allati yad'una min dunillahi waɗanda suke kiransu suke musu bauta ba Allah ba basu wadatar da su komai ba min shay'in na wani abu lamma ja'a amru rabbika lokacin da umarnin ubangijinka zo. wa ma zaduhum babu abin da suka kara musu waɗannan iyayen gijin da suke bauta ghaira tatbibin in banda halaka da hasara anan Allah madaukaki yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama waɗannan kissosi na annabawa da ya ba shi labari a cikin wannan sura zalika ya yi ishara zuwa ga alba'i asali ga shi labaran yanzu yanzu nan aka ba mu su amma Allah maɗaukaki sai ce zalika shi kuma lamun ɗannan nan dilala ce lil yana nuna nesa ne wato abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala bai ce haza ba Ya yace zalika ishara ne zuwa ga cewa waɗancan labaran fa ba ne sun daɗe tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallama suna da nisa amma saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne Allah kusan to masa da labarin yake bashi kamar yanzu yake faruwa da haka shi sa Allah madaukake ce zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid minha qa'im wa hasid qa'im wasu malamai suka ce abin da ake nufi da qa'im shine alƙaryoyin akwai waɗanda yanzu ma akwai wasu da mutane da suke rayuwa a ciki wa hasid akwai kuma wanda babu kowa ba rayuwa wasu suka ce qa'im ana nufin wato akwai wanda akwai asar akwai alamun alƙaryar zan kaje za ka gauna alamu na cewa wasu mutane sun rayu anan. wa hasid akwai kuma waɗanda gaba ɗaya an girbe alƙaryar gaba ɗaya babu wani asar babu wata alama da za ka gani cewa wasu mutane sun taɓa rayuwa a nan sai Allah maɗaukaki ya ce kuma wannan abin da muka yi na halakar da su da muka yi Allah ta'ala ce ma zalamna kuma mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum su suka zalunci kansu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya zalunci wala yadlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunci inna Allah la yadlimu mithqala zarra misalin kwayar zarra Allah maɗaukaki baya zanen tambayi. duk wanda kaga Allah maɗaukaki ya halakar da shi ko ya masa wata hukuma to shi ne ya zalunci kansa da kansa a sai Allah subhanahu wataala ya nuna cewa waɗannan da suka rike wani Allah maɗaukaki suke bauta tun daga mutanen annabi Nuhu alaihi da mutanen annabi Hudu alaihi da mutanen annabi Salihu da mutanen annabi lutu alaihi salam da mutanen annabi shu'aib da ma fir'auna da jama'arsa da suka kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce dukkan abin da suka rika koma bayan Allah madaukaki ba za su wadatar da su komai gobe alkiyama wannan yake nuna duk abin da ka rika in ba Allah ba gobe alkiyama ba zai iya tsamar da kai ba duk abin da kake nema na kyakkyawan sakamako a gobe alkiyama to a gun Allah zaka nema babu wanda ya sai saka aljanna sai Allah kamar yadda kuma babu wanda ya sai ka daga azabar Allah madaukaki sai Allah da shi kadai hatta annabawan Allah da manzannin Allah ba za su iya wadatar da kai ba matukar baka kade ta Allah da bauta ba shi yasa duk abin da <clears throat> za ka yi ya zama na cewa ka yi iya kokarin ka baka yi wa Allah madaukaki abokin tarayya ba ya zama na cewa ka mutu akan tauhidi akan kade ta Allah subhanahu wataala da bauta baka yadda ka ɗauki haƙƙin Allah madaukaki ka ba wani ba domin in ka ɗauki haƙƙin Allah maɗaukaki ka ba wani to babu wani wanda za ka bi a duniya ya iya ce tsaritar da kai daga azabar Allah ta baraka ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah maɗaukaki ya riga ya alkawari cewa lalle duk wanda ya saba masa sabo irin na hanyar shirka kuma ya mutu yana cikin shirkar to Allah maɗaukaki ce wannan kan ba zai gafarta masa ba amma wanda ba wannan ba in Allah maɗaukaki ya ga dama zai gafarta maka shi wannan zai nuna mana wato girman kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala hatta ceton annabawan Allah da manzannin Allah wanda duk bai kaɗe ta Allah madaukaki da bauta ba to babu wani wanda ya sai ce shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka yake cewa cetonsa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ce ba zai samu dukkan mutumin da ya mutu yana shirka ba ashe ba zai yiwu a ce ka rayu akan hada hada Allah madaukaki da wani ka dauki haƙƙin Allah madaukaki cikin rububiyya ko cikin uluhiyya mun an ce rububiyya ma'ana wajen kaɗe ta kasa wajen halittar ka riƙa yi wa Allah kishiya kana ganin wani ne ya halicce ka ba Allah ba ko wani ne yake mallakar ka ba Allah ba ko kuma sun yi tarayya da Allah wajen mallakar ka ko kuma wani ne yake juya lamarin ka shi yake baka ya hana ka ya kaskantar da ka ya ɗaukaka ka shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ka ɗauki wannan haƙƙin ka ba shi ba Allah maɗaukaki ba to lallai ba za ka shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka na cikin uluhiyar Allah cikin kaɗaitakarsa da bauta duk wani dangin abin da Allah maɗaukake ce a yi masa bauta da shi to ba a yi wa kowa irinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai in ku kana yi wa wani to ka sani cewa ba za ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da haka anan Allah maɗaukake ce fa ma aganat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in iyayen gijin sunan da suke bauta musu ba Allah maɗaukaki ba ba su wadatar da su da komai ba lokacin da umarnin Allah maɗaukaki ya zo to kaga kuwa wanda bai iya tare maka azabar duniya ba domin lamma ja amru rabbika anan yana nufin cewa azabu huwa fi dunya azabar Allah a duniya ma da ta zo ba su iya kare su ba wanda bai iya kare ka daga azabar duniya ba kana tsammanin zai iya kare ka daga azabar lahira ba zai iya kare ka ba da haka Allah maɗaukake cewa ma zaduhum ghayra tatbibin ba abun da suka kara musu sai hasara mujahid da qatada da wasu daga cikin malamai suka ce ai gairu taksiri babu abin da ya kara musu sai hasara wasu malamai suka ce gairu gairu halaki ba abin da suka kara musu sai halaka akan ce akan ce tabba mai ana halaka kamar yadda Allah ya ce tabbat da abi lahabin wa tabba ai halaka Allah madaukake ya tsare mu na'am وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة Allah أخذه أليم شديد الله تعالى وكذلك كما haka, حكى أخذ ربك kamun ka yake idan akhadha alqura idan har ya kama alqarya wa hiya zalima halin kasancewarta tana zaluntan kanta inna akhdahu lalle kamun Allah madaukaki alimun mai radadi ne shadidin kuma mai tsananin gaske anan Allah madaukake na nuna mana cewa wannan yadda muka ga ya ba mu labarin halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam da mutanen annabi hudu da salihu da shu'aib da mutanen annabi lutu alaihi salam da musa dukansu yadda Allah maɗaukaki ya kama su saboda sun yi zaluncin nan to haka Allah yake kamun kowa in dai yace zai yi zalunci ba dukkan mutumin da ya bi hanyar da waɗancan mutane suka bi to shi ma ba zai gagara Allah subhanahu wataala ba kazalika akhdhu rabbika ila akhadha alqura wa hiya zalima yadda ya baku labarin nan ya halakar da waɗannan alƙaryoyi to haka Allah maɗaukaki yake yi wa kowace irin alƙarya ma in ya ga dama da kazalika akhdhu rabbuka idan akhadha alqura wa hiya zalima an jingina kamun zuwa ga alkaryar to amma alkaryar ai ana nufin cewa mutanen da suke cikin ta domin alkarya kan ai bango ne gini ne kawai wa ake nufi ana nufin cewa wanda suke cikin alkaryar idan mutum ya ce zai halakar da gari kaza yana nufin ginin garin ne da gidajen da gonakan a'a yana nufin mutanen da suke rayuwa a ciki ma'ana haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kama mutanen wannan alƙaryar kuma haka yake kama duk wata irin alƙarya ma matukar ta kasance a cikin zalunci shi zalunci iri biyu ne akwai zaluncin bawa ya zalunci kansa akwai zaluncin bawa ya zalunci bawa dan uwansa menene ya zalunci kansa shine ya saba ubangijinsa idan ya zalunci idan ya saba wa Allah subhanahu wataala sai a ce ya zalunci kansa dan bai zalunci Allah da komai ba saboda saboda kin bin Allah madaukaki da da kangarewa Allah ba zai rage Allah da komai ba shi bai zalunci Allah ba da haka in mutum ya yi sabo ne tsakaninsa da ubangijinsa sai a ce ya zalunci kansa idan kuma zalunci ne tsakaninsa da bayi sai a ce ya zalunci wasu to kaga Allah subhanahu wataala ne ce, haka yake kama duk wata alƙaryar da ta zamo azzaluma idan har ka zalunci kanka ma Allah madaukaki bai kyale ka ba ya za ka yi tsammanin kuma ka zalunci wani Allah ya kyale ka to ma Allah yana saurin gafarta laifi idan nasa ne idan shi kaiwa Allah madaukaki gafurur rahim yanzu nan sai gafarta maka قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر jami'a جميعا إنه هو الغفور dan adam baya iya yin gafara irin ta Allah madaukaki domin shi Allah madaukaki yakan gafarta laifi ne gaba daya in ya ga dama bayan laifin ma kai da ka tuba ya yafe maka wancan laifukan da kai sai mai da su lada Allah subhanahu wa ta'ala yake iya wannan dan adam ba zai iya ba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim inda wanda suka tuba ga Allah madaukaki suka yi aiki na gari to Allah yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat sai Allah ya caccanza miyagun ayyukan su koma kyakkyawa zunubinsa sai koma sai koma lada wasu malamai suka ce ai saboda shi mumini idan ya tuba zuwa ga Allah madaukaki zai rinka tunowa saban Allah da yana damuwa yana bakin ciki to idan yayi wannan ne sai Allah madaukaki ya sanya gurbin zunubin nasa ya koma lada saboda wannan damuwar da yake da bakin cikin da yake da nadama da yake akan sabawa Allah subhanahu wataala da a wannan kenan zai zama mutumin da bai yi nadamar ba bai yi bakin ciki ba bai tuno abin da ya saba wa Allah madaukaki ya ji ya ji damuwa ba to shi ba zai shiga cikin badil lahu sayyi'atihim hasanatin ba da yawa dai malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan ayar abin nufi dai Allah subhanahu wataala rahabarsa da jin kansa da tausayinsa mai yawa ce ba ta da iyaka sai shi kaɗai ya san kayansa to saboda haka Allah maɗaukaki kan gafarta wa bawa tsakaninsa da shi da sauri to amma tsakaninka da bayan Allah idan ka zalunce su to ka sani Allah madaukaki ba ya yafewa sai in bawan da ka zalunta ya yafe maka shi yasa zaluntan kanka ya fi sauki akan ka zalunci bayan Allah da haka Allah maɗaukaki ce wahya ba inna akhzahu alimun shadid lalle kamun Allah maɗaukaki mai radadi ne kuma mai tsananin gaske ya zo cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah la yumli lil Allah madaukaki yana jinkiri lil ga azzalumi hatta idza akhadahu har sai lokacin da Allah madaukaki ga dama ya kama shi lam yuflithu to ba zai iya kwacewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama thumma qara'a manzo Allah sai karanta fadin Allah madaukaki wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid manzo Allah ya kafa hujja da wannan ayar yace haka kamun ubangijinka yake in ya kama alƙaryoyi sun saboda sun yi zalunci kuma kamun Allah madaukaki mai radadi ne mai tsanani kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kafa hujja da wannan ayar akan zalunci tsakanin bawa da bawa wato ayar ba ta takaitu akan maganan irin zaluncin da aka ambata cewa su waɗannan mutane sun yi ba a'a dukkan zalunci da kake yin sa to Allah madaukake kan iya maka jinkiri kar ka ga cewa kana zaluntan bayin Allah kana cutan bayin Allah ka kai tudun na tsira a ganin ka ka tara abun duniya na mutane da kake karba ka zalunci wancan ka ha'inci wancan ka yi alguswa wancan ka danne wancan saboda ka fi karfinsa kar kai tsammanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai kyale ya kyale ka ne a'a Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi jinkiri wa azzalumi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har lokacin da Allah madaukake ga dama ya kama shi to wallahi bai isa kwacewa ba domin duk wanda Allah ya kama shi wallahi bai isa kwacewa ba kuma babu wanda ya isa kwace shi a hannun Allah madaukake Allah ka tsare mu da zalunci kowane iri ne na'am إن في ذلك آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور وما نؤخره إلا لأجل معدوم الله ما يجرم لدوكك يتي إن fi zalika. lalle a cikin wancan labarai da muka baku la'ayatan akwai aya liman khafa azabal akhira ga wanda ya ji tsoron azabal lahira Allah ka tsare mu da azabal lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan kuwa Allah maɗaukaki ya ce wancan ranar da aka faɗa a azaban lahira kenan yawmun majmu'ul lahun nas rana ce da mutane za su taru a cikin ta gaba ɗaya wa zalika yawmun mashhud rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mashudun mashhudun rana ce da ake halattatta wa ma akhiruhu Allah ta'ala ce ba ba mu jinkirta ita wannan rana ba illa li ajalin ma'adudin sai saboda wani ajali da yake kidayayye aka riga aka sanya Allah madaukaki ya sani anan ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa a wannan labarai da aka bayar na kissar annabawan Allah tun daga annabi Nuhu alaihi har zuwa annabi Musa da aka bayar a ƙarshe, Allah ta'ala ya ce lalle akwai aya ma'ana akwai wa'azi akwai abun lura akwai abin da mutum ya kamata ya kalla dan yayi karatun ta nutsu ya wa kansa fada shine ma'anan abin da ake nufi da aya domin aya shine duk abin da zaka gani ka wa'azantu yasa Allah madaukake ce inna fi zalika la aya in an ce aya shine alama wata alamar da zaka gani ka hankalta Ka ga alamar za ka gane akwai kaza shi ake cewa aya a to Allah subhanahu wataala yace lalle halakar da waɗannan alƙaryoyi da aka yi saboda kangarewa da suka yi ubangiji ta'ala mahaliccin su wanda yake ba su wanda duk abin da suka samu a rayuwarsu shi ya ba su amma sai maimakon su kadaita Allah madaukaki da ni'imar da ya musu sai ta zama sun yi butulci sun kangare wa Allah madaukaki da ni'imar da ya musu to shine Allah madaukaki ce lalle akwai abin lura amma fa ba ga kowa ba liman khafa azabal akhirah sai wanda yake jin tsoron azabar lahira shine za ta zama masa wato za ta zama masa aya wato kenan cikin mutane akwai wanda za ka yi ta ba shi labarin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ita ba shi labarin kisosin alkaryoyi da aka halakar saboda sun bijirewa Allah amma shi ba zai wa'adantu ba saboda baya jin tsoron azabar lahira wanda bai yadda za a tada alkiyama ba a yi sakamako to shi kaga wannan abin duk da a ba labari ba zai girgiza shi ba shi yasa wanda kafurcin su yi kafirci sai su ce gaba ɗaya ma tatsuniya ne ba gaskiya ba ne bayan ya ishe su kawai su gane cewa sakon ba na wasa ba ne kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai rayu da wancan mutanen ba yana ina lokacin da mutanen annabi nuhu suka rayu yana ina lokacin da mutanen annabi ibrahim suka rayu yana ina lokacin da mutanen annabi salihu da annabi shu'aibu da annabi hud mutanen su duk suna ina a lokacin ba a yi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan kuma shi bai iya karatu ballantana a ce a cikin wasu littattafai je karanto labarin nan da ya bayar kawai ya isa ya gaya maka nuna maka cewa tabbas wannan sako ne daga Allah subhanahu wataala to amma sai wanda Allah madaukake masa falala domin falala ce ta Allah madaukaki ya zama ka samu kanka cikin masu imani Allah ka raya mu akan imani ka kashe mu akan imani inna fi zalika laayatin liman khafa azab al-akhirah sai Allah ta'ala ce zalika yawmun majmu'un lahun nas wani wuni ne shi wannan wunin da aka ce azabal lahira Allah madaukake shi yawmun majmu'un lahun nas wuni ne wanda dukkan mutane gaba ɗaya za a tattara su a gaban Allah da masu imaninsu da marasa imaninsu duka da na farko da na ƙarshe duka za su tattara wal innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah ta'ala ce ka gaya musu innal da wani akhirin da na farko da na ƙarshe lamajmu'una duka za a tattara su limiqati yawmin ma'lum saboda wani wa'adi da Allah madaukaki ya sanya sananne da mutanen da suke masu imani da marasa imani da annabawan Allah duka yau mai jima'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana hatta annabawa Allah madaukaki gaba ɗaya zai tattara su a wannan wuni to shi yasa Allah madaukaki ce yawmun majmu'ul lahun nas wuni ne wanda dukkan mutane gaba ɗaya za su tattara sai ya ce wa zalika yawmun mashhud wata wani wuni ne kuma da ake halartar sa yawmun mashhud da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ay tashhaduhul mala'ika tahburuhul mala'ika wato wuni ne wanda ba wai mutane kadai da aka ce domin an ce yau mun lahun nas wani sai ce to mutane ne kadai za su zo kenan wurin a'a sai Allah madaukake shi wa zalika yawmun mashhudun a'a wuni ne wanda mala'iku ma za su halatta, wa ja'a rabbuka wal malaku yawma idhin saffan saffa hatta mala'ikun Allah subhanahu wataala za su halarci wannan wuri wuni ne wanda duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya kiyaye dokoki ya kiyaye dokokin Allah madaukake zai zama wunin farin ciki da jin daɗi gare shi wuni ne kuma na duk wanda ya kangare wa Allah madaukake ya ki gaskata Allah ya ki gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zama mafi hasarar wuni a wajensa mafi bakin ciki mafi damuwa Allah ta'ala ce ma nu akhiruhu illa li ajrin madu wato Allah madaukake ya jinkirin ranar da za a yi sakamako ranar alkiyama sai ya ce ma nu akhiruhu illa li ajalin ma'dudin kar ku ga cewa wannan alkawarin da aka yi na alkiyama shiru bai zo ba a'a Allah ta'ala ce akwai wani ajali ne da muka riga muka sanya masa sai wannan lokacin yayi babu yadda za a yi Allah madaukaki ya sanya ranar alkiyama kuma saboda wai wani abu da za ku yi ku ku sa alkiyama ta zo lokacin ta bai yi ba a'a Allah madaukaki ya sa mata lokaci kuma sai wannan lokacin yayi kafin Allah madaukaki ya kawo ta ba wani abin da za a bayan kasa a ce alkiyama za ta zo kafin lokacin ta yayi wani nake ji yana bayani cewa wai alfazazi lokacin da ya zo yana karanta ishiriniya da yana karanta ishiriniya yana kama anya yana tafiya sai da aka ce zai tafi madina to shine sai wasu malamai suka ce to kun ga wannan ishiriniyar da yake karantawa na yabon annabi sallallahu alaihi wa sallama matukar aka bar alfazazi ya isa madina yana karanta ta to manzo Allah zai tashi daga kabarinsa in ko manzon Allah ya tashi daga kabarinsa to ta alkiyama za ta tashi ko lokacin ta bi ba akwai wani abu da za a duniya har Allah madaukaki ya fasa sanya wannan duk alkawarin da yi ta faɗa yi ta faɗa yi ta fadin cewa ya sanya mata lokaci limiqati yawmin ma'lum wata rana ce sananniya dole sai ta zo saboda sirri ne ma da Allah subhanahu wataala ya ga dama nasa shi yasa hatta annabawa da manzanni ba su san ranar ba babu wani mutum da zai ce maka ya san shi za ta da alkiyama duk wanda ya ce masa ga ran da za a da alkiyama to yayi karya wa Allah idan dai har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah madaukake fifita shi akan dukkan halitta aljanunsu da mutane za a tambaye shi alkiyama ya ce shi bai sani ba yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha kai ma baka sani ba ilimin alkiyama yana wajen Allah ne yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha wani inna ma ilmuha inda rabbi ka ce ilimin alkiyama yaushe za ta tashi yana wajen Allah da haka duk wani lissafi da wani zai maka ya ce kaza wani mai wa'azi shi kuma na taba ji yana cewa wai wai dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah madaukaki ne kada a tada alkiyama sai bayan ya rasu da shekara dubu to in bayan shekara dubu ta yi to shi kenan a tada alkiyama to kaga yanzu shekara dubu a yi ta wuce ko sai ya ce to me yasa ba a tada alkiyama bayan shekara dubu ya ce to ai bayan shekara dubun kuma lokacin da abubakar radiyallahu anhu shi kuma yana khalifa bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi sallama sai ya roki Allah madaukake ce a ƙara shekara ɗari bayan ya rasu shi ma da umar da ya zo khalifa ya ce a ƙara ɗari da da usman ma ya zo shi ma ya roki a ƙara ɗari da sayyidina ali radiyallahu anhu ya zo shi ma sai ce a ƙara ɗari ba dubu da ɗari hudu ba kenan shi ba a sa hijira yake lissafawa amma saboda bai sani ba yana lissafa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga rasuwa daban kuma hijira daban to sai aka ce to gafarta mala ai yanzu wannan dubu ɗaya da ɗari hudun duk sun kare sai ce to yanzu saura ɗarin na na ma da ta roka shine kawai ya saura to kaga in na na ma ya kare sai mu ce to na Zainab ƙar annabi ta ma ko in wannan ya kare shi ma sai a ce wannan tasalsul abu ne da ba zai kare ba wannan fa maganar alkiyaman nan manzon Allah bai sani ba Allah maɗaukaki bai sanar da shi ba don haka babu yadda za a yi wani ya sani an gane ko domin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sani da ba zai ce bai sani ba wasu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san ranar da tashi alkiyama Allah ya sanar da shi amma ya ce kar ya faɗa to a ina aka samu wannan maganar a ina ne aka samu annabi ya ce Allah ya gaya mun ya ce kar in faɗa idan aka samu wannan maganar da haka dai Allah maɗaukaki ce mun jinkirta ta ne li ajalin ma'dudin saboda wani ajali wato ƙayyadadde da Allah maɗaukaki yasa ba za ta tashi ba sai wannan lokacin ya zo duk abin da za a yi ba za ta tashi ba sai wannan lokacin ya zo na'am يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الله تعالى يوم يأتي ranar da wunin alkiyamar zai zo la takallamu nafsun babu wata rai da za ta yi magana illa bi izni sai da izinin Allah madaukake sai Allah ya mata izini faminhum daga cikin su mutane akwai shaqi akwai dan wuta Allah ka tsare mu wa sa'id akwai kuma dan aljanna Allah ka samu ne fa amma allazina shaqu amma waɗanda suka tsiyata suka zama yan wuta fa suna cikin wuta lahum fiha zafirun a cikin wannan wutar suna kugi na babban kuka wa shahikun da kuma karamar murya ta kuka na fiha suna madawwama mafiya a cikin wannan wutar ma damati samawati wal ardu matukar sammai da kasai suna nan illa ma sha a rabbuka sai dai abinda da ubangijinka ya ga dama inna rabbaka lalle ubangijinka fa'alul lima yuridu mai aikata abin da ya ga dama ne Allah ta'ala ya ce yau mai ya'ti ranar da wannan wunin da zai zo na alkiyama shi ne ya'ti a makaranta suna karanta wannan harafi da kira'a guda biyu a wasu daga cikin makaranta suna karantawa bi isbatil ya yau mai ya'ti la takallamu nafsun illa bi izini faminhum shaqiyyin wa sa'id halatul wato halatul wasl kenan idan za su wuce sai su ce yau mai ya'ti la takallamu nafsun illa bi izini amma in za su tsaya ba sa yi ba sa sa ya'un sai sai oh, mai ya la takallamu nafsun illa bi izni wannan qira'a <coughs> haka mutanen Madina suke karantawa wato Nafi'ul Madani da Abu Ja'far madani da kuma Abu Amir da kuma al-Imam al-Kisa'i haka suke karanta yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni idan za su wuce amma in za su tsaya ba sa sa ya'un amma Hamza shi yana karantawa yau mai ya'ti la takallamu nafsun illa bi izini sawa'un ya tsaya ne ko ya wuce in zai tsaya ma yakan ce yau mai ya'ti sai ce la takallamu nafsun illa bi izni famihum shaqiyyun wa sayyid amma sauran makaranta kuma suna karantawa bi harfil ya ma'ana babu ya ko tsayawa akai ko wucewa akai yau mai ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni kuma shaqiyyun wa sayyid asali a ce yau mai ya'ti ne shine abin da ya fi shahara a cikin larabci to amma yau ma ya'ti a cire ya'un din ba tare da wani dalili na jazma da ya zo ba suka ce wannan ba sosai ba ne amma larabawa suna faɗa maimakon ya ce la'adiri sai ya ce maka la'adiri sai ya shafe ya udda gashi kuma babu dalilin shafe ta a nahau ma'ana babu harafin jazma da zai sai a shafe wannan ya udda amma larabawa suna faɗa haka ce la'adiri maimakon la'adiri to da wannan uslubin ne kira'ar yau mai ya'ti la takallamu nafsun illa bi ta tazu a yau ma ya'ti la takallamu takallamu suka ce asalinsa ta'un guda biyu ce amma sai aka shafe guda ɗaya saboda sauƙaƙawa a harshe larabawa sun saba irin wannan la ta takallamu ne sai aka ce la takallamu asalin ta'un ɗin biyu ce amma sai aka shafe ɗaya ɗaya saboda a sauƙaƙa maka fada a cikin harshe domin ka ce la takallamu ya fi sauƙi maimakon ka ce la ta takallamu galibi uslubin larabawa kuma yana karkata zuwa ga rage wasu harfa idan an ga za su yi nauyi a harshe da haka qur'ani ya amfani da wannan uslubi tunda shi ma balarabin littafi yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi ibdi ranar da wunin alkiyama ya zo to babu wata rai da za ta yi magana illa bi iznihi sai da iznin Allah wato alkiyama matakai ne kala daban-daban matsaya ne iri daban-daban akwai wurin da gaba ɗaya ba a yin magana kamar yadda Allah madaukake ce yau mu la yantiqun wa la yu'zanu lahum fayatadhirun wuni ne da la yantiquna kwata kwata ba sa magana ba wanda zai ce komai wa la yu'zanu lahum na? ba za ma a ba su izini ba ballantana su faɗi uzuri su ce sun yi kaza ai su ce kaza ne su ce kaza ne to amma wani lokaci kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce anan la takallamu nafsun illa bi idni kena akwai lokacin da kuma za a yi izini a wasu daga ciki su rinka yin magana izinin kashi biyu ne akwai keɓantaccen izini da za a yi wa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da zai zama babu wanda ya isa yi magana sai annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wala yatakallamu yawma idin illa ar-rusulu wa da'awa ar-rusul yawma idin allahumma sallim sallim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai yi magana a wannan wunin illar rusulu sai annabawan Allah sai manzanni su kansu manzannin Allah din addu'a za su rinka yi a wannan wunin suna Allahumma sallim sallim suna Allah ka tseratar Allah ka tseratar idan mutum ya fahimci irin wannan zai fahimci cewa wunin alkiyama ba wuni ne na wasa ba ba wuni ne da wani zai zo rinka ce maka wai har in zaka shiga wuta ma zai tare ba ba wuni ne da wani zai ce maka wai mu Allah madaukaki ba zai samu a wuta ba mu dai haka zaka ji wani suna faɗa sai ce mu dai Allah ba zai wuta ma a wuta ba mu kuma yace ai ko an ce ku tafi wuta wallahi zan ce Allah baka isa ba kai ma faɗa irin wannan maganganun ba Allah wannan tsakiranci da rashin kunya wa Allah subhanahu wataala haka na taba jin wani kasar wani malami a Kano haka yake faɗa haka yake faɗa a taron maulidi ya ce ko an ce ku tafi wuta zan ce Allah basu baka isa ba za su je ba irin wannan barna barna ce wadda a wato ta kai a ce sama da ƙasa gaba dai ta haɗe saboda girmanta domin wannan girman maganar bai gaza jingina Allah ɗa ba ya fi ma jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa amma Allah madaukaki sai takadu samawati tafatanna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an rahmani walada da suka kira wa Allah da suka ce wa Allah madaukaki ce sama ta yi kusa ta fado kasa ta tsatsage saboda an ce Allah yana da da to ina ga mutumin da zai ce Allah bai isa ba shi sai yayi kaza Allah bai isa ya musu kaza ba yace Allah bashi suke bin sama wasu sun yi la ilaha illallah sun yi istighfari sun yi kaza su Allah suke ni bashi Allah ya sauka idan mutum ya fahimci filin alkiyama wuri ne ne abin tsoro wanda akwai wuraren da kwata-kwata ba mai magana shine ne yau mu mulayin tuku wani kuma maganar da zai yin ma ba za ta yi amfani ba an saba kuma magana ko kayi idan ba ta yi amfani ba sai a ce ai wani bai yi magana ba ta ce wani bai ce ai baka ce komai ba bayan bayan awa guda la Allah yana magana ko minti talatin sai ya gama sai a ce baka ce komai ba saboda maganar da ka faɗa ba ta da wani fa'ida wasu malamai suka ce to in ga Allah madaukaki ya kore magana wa mutane gaba daya to abin da yake nufi wani lokaci kenan maganar da za su faɗa din ba wata hujja a ciki ba uzuri bane da za a karba wani wurin kuma Allah madaukakin ya kore maganar to wani matsayi ne yake faɗa a ba akwai wuraren da za ka ga cewa ana tambayoyi har abin nan wasu suna tambayan wasu <coughs> wa aqbal ba'dhum ala ba'd yatasaaluna sun fuskanci juna suna tambayan juna kaga Allah madaukaki ya ba su dama anan su yi magana kenan kenan alkiyama mataki mataki ne akwai wurin da mutane za su yi magana akwai wurin da ba za su yi magana ba akwai wurin da za su yi magana amma da yake maganar ba ta da amfani sai Allah madaukake ce kaman ba su yi magana bane kwata kwata Allah madaukaki ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'idun a cikin mutane akwai waɗanda suke yan aljanna ne akwai kuma yan wuta kamar yadda Allah madaukake ya ce fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir wasu yankin jama'ar suna aljanna Allah ka samu ne wa fariqun fi sa'ir wasu kuma yankin jama'an suna cikin wuta Allah ka tsare mu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa amman ladina shaqu amma waɗanda suka tsiyata akan ce matsiyaci ana nufin wato dan wuta ba hausawa lokacin sukan fasar shakawa da tsiyata amma ba tsiyata irin ta duniya ba domin tsiyatar duniya ai karama ce in aka ce kai matsiyaci ne amma a duniya to ai ba wani abu bane dan ka zama matsiyaci a duniya ma'ana ka zama baka da ko kobo ai ba wani damuwa bane ko duk da cewa kalmar matsiyacin wani lokaci mutane sukan faɗa suna nufin zagi amma sau da yawa akan ce matsiyaci ana nufin cewa ana nufin cewa wanda ba shi da komai ana ba da labari da ya bamu nan lokacin ko kuma muna yara ban sani ba ko na dan siyasa da ake labari wani ba wani babbar bare ya zo yankin nan ya zo ya zo campaign sai yake cewa ya ku a tangari kaza aka ce ba ta za a ce ba ya ce talakawa za a ce ya ce to eh, ce yana da kudi ne aka ce a talaka yana da kudi ce a duka hada su kawai a ta kawai saboda shi kalmar ci kawai a wajen su shine dai wanda ba yi da shi tunda ba yi da shi ne shi nan talaka cewa ba yi da shi a to amma sau da yawa akan ce mm, mm, abin nan matsiyaci ana nufin cewa wanda ba shi da komai shi yasa suke fassara shaku da cewa waɗanda suka tsiyata ma'ana ba su da komai amma su a lahira ake magana ba a duniya ba to fa amma allazina shaqu fafin nari waɗanda <coughs> suka tsiyata a lahira masu je ba sai da aikin alheri ba fafin nari to waɗannan su ne yan wuta suna cikin wuta lahum fiha zafirun wa shahikun suna da wani kuka da suke yi a cikin wannan wutar saboda azaba da ta dame su akwai zafir a cikin kukan nasu sannan akwai shahik az-zafir wa shahiq malaman tafsiri sun sha bamban wajen bayanin me ake nufi da zafir da shahiq abdullahi dan abbas yace zafir wato wani sauti ne da yake fita mai ƙara amma daga magogoro shine ake ce da shi zafir shahiq shi kuma wani kuka ne da ke fita sai sadri a kirji wato shi ash-shahiqu kenan yana can ciki az-zafir kuma yana ta waje waje haka abdullahi dan abbas ya fassara wasu daga cikin magabata suka ce az-zafiru ana nufin wato farkon kukan jaki shine az-zafir wa shahiq kuma akhiruhu karshen kukan jaki idan jaki yana kuka farkon ne fi kara ko karshen ne fi kara galibi zaka ga cewa daga farko ne yake mai kara amma idan ya zo karshe kuma sai yin kasa sai rinka yin kasa da shi sai rinka yin kasa da shi sai koma ciki to kaga wannan sai daidai da fassarar Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu da farko yana fita ne a makogoro dan haka zai fita da karfi sautin amma daga baya kuma sai ya ciki sai ya kasa sai kasa sai kasa sai kasa sai kasa akwai waɗanda suka ce az-zafiru bi ma'ana as-sautul qawi kawai duk wani sauti mai karfi ana ce da shi az-zafir wa shahiqu kuma as-sautul da'if duk wani sauti wanda yake mai rauni ana ce da shi ash-shahiqu ma'ana dai kukan yan wuta kala biyu ne Allah ya kiyaye mu akwai kukan da za su rinka yi mai karan gaske in sun gaji kuma da wannan kukan da suke saboda azabar Allah maɗaukaki ta kai azaba sai su koma suna yin kukan ƙasa ƙasa Allah ka tsare mu sai ya ce khalidi na fiha suna madawwama a cikin amana madawwama a cikin wannan wutar ma damati samawati wal ardu kalmar ma damati samawati wal ardu malamai sun yi maganganu da yawa akan me ake nufi da ma damati samawati wal ardu daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce ma sama samawati wal ardu usulubi ne ba larabawa sun saba fada in suna so su ce abu da da goma ba shi da iyaka ba shi da karce sai su ce ma sama samawati wal ardu suna nufin cewa har abada kenan to qur'ani kuma tunda zama ba larabe ne sai amfani da usulubin larabawa da suke fada ma sama samawati wal ardu ma'ana har abada sukan ce huwa baqin maktalafa laylu wan nahar suna faɗan haka ma su ce wannan abun zai zama yana nan matukar wuni da dare suna zuwa shi ma sun faɗa ga suna nufin har abada yana nan wannan shine zaɓin imamun fasirin ibnu jarir tabari rahimahullah tabaraka wa ta'ala yace shine ma'anan ma damati samawati wal ardu ma'ana kenan suna cikin wannan wutar har abada ba za su fita ba a magana ta biyu malaman da suka ce ma sama samawati wal ardu ana nufin as-samawatu da al-ardu sama da kasan nan ba wai ana nufin wannan saman da wannan kasan da muka sani ba a'a jins ne jinsu samawati wal ardi domin duk abin da yake sama da abu ana ce da shi sama sannan al-ardu duk abin da yake kasa <coughs> suka ce to ai abin da ake nufi kenan anan shine wato kamar yadda duniya ake da sama da kasa to haka alahiran ma akwai sama da kasa ma'ana matukar sama tana nan a rayuwar lahira matukar ƙasa tana nan a rayuwar lahira to suna nan a cikin azabar Allah kenan wannan ma yana nuna cewa har abada kenan tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ita sama da take nan yanzu da ƙasa da take nan za a canza su amma za a sa wata sama yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barzu lillahi al-wahid al yawma tubaddalu al-ardu ran da za a canza ƙasa wa samawatu kasar ma sama ma a canza ta kenan in an in an kauda ita za a kawo wata haka saman ma idan an da ita za a kawo da ita to waccan jisa jinsin sama ba wai ana nufin wadda suke nan ba a'a wanda Allah madaukaki zai kawo su bayan ya tafiyar da waɗannan kenan kaga wannan shi ma na nuna cewa har abada ake nufi a magana ta uku malaman da suka ce ma damati samawati wal ardu ana nufin as-sama'u sama'ul jannati wa ardul janna ko sama'un nari wa ardun nari wato matukar saman wuta yana nan kasan wutan yana nan to su ma suna nan a cikin wuta kaga dai wannan shi ma yana nuna cewa har abada ne babu iyaka magana ta hudu waɗanda suka ce ma damati samawatu ana nufin ma dinnan masdariya ce zarfiya ma'ana tana nufin wani lokaci ai muddata muddata dawamihima ai wato za su zauna a cikin wuta tsawon zaman da sammai da kasai za su yi yanzu sama da ƙasa suna zaune tun da Allah madaukakin halicce suna nan ba za su gushe ba sai ran da Allah ya gusar da su yau tubar dalil arba ghairu ardi wasu ba to kenan tsawon rayuwar duniya gaba daya ma'ana Allah madaukaki zai sanya su a cikin wuta su dawwama a ciki har gwargwadon zaman da duniya ta yi kenan bayan sun yi zaman da duniya ta yi to kuma me zai faru to a wannan ma'anar shine zai zama dole sai an hada da ma damatin samawati wal ardu illa ma sha rabbuka ma'ana azaba za su zauna a cikinta gwargwadon da duniya ta zauna illa ma sha a rabbuka sai dai abin da ubangijin ka ya zo na ƙari da bai musu wanda za su zauna kuma har abada kaga ita ma magana ne ta koma zuwa ga cewa dai har abadan ne amma ma da mutum ta tana nufin gwargwadon zaman duniya ne amma kuma Allah madaukaki zai ƙara musu gwargwadon yadda ya ga dama yadda ya ga daman kuma shine za su dawoma a ciki ba za su fita ba kamar yadda Allah madaukaki cewa wani wuri ma kun bi kharijina min ba za su fita a cikin wutar ba amma فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها اللوكسن دا سكي قوكرن aradu an ya kurju minha lokacin da suke so su fita o ayi dufiya sai a same da su kenan babu ranar da su fita Allah ka tsare mu da azabarka a sai Allah madaukake ce ma damar samawati wal ardi yace illa ma sha'a rabbuka fadin Allah madaukake illa ma sha'a rabbuka sai dai abinda da ubangijinka ya ga dama malamai sun yi maganganu masu yawa fiye da ma damata samawati al-ardu akan sa al-imam al-qurtubi cikin littafin sa aljami'ul akamin quran ya kawo maganganu malamai goma sha ɗaya akan ma'anar illa ma sha a rabbuka saboda wato wani abu ne da zai zama kamar dan akwai iskali a ciki in ka ce za su dawwama a ciki sai kuma ka ce illa ma sha a rabbuka kenan akwai lokacin da za su fita <coughs> to wannan yana daga cikin abin da sa malamai suka sabani akan me anan me ake nufi ce ba zai yiwu mu kawo maganganun nan duka guda goma sha ɗaya ba amma dai za mu kawo su daga cikin maganganun malamai magana ta farko da Allah madaukake ce illa ma sha a rabbuka wasu daga cikin malamai suka ce wannan fa illa ma sha an istifna in togon yana komawa zuwa ga fafin nari ne da Allah madaukake ce wa fa ammal ladina shaqu fafin nari waɗanda suka tsiyatu suka yi suka saba wa Allah maɗaukaki fafin nari suna cikin wuta sai ce illa ma sha a rabbuka sai dai wanda Allah maɗaukaki ya ga dama shi ba zai shiga wutar ba to a nan, dole in an faɗi wannan ma'ana dole ya zama akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine shaku da aka ce ba ana ana nufin kenan dukkan wanda ya saba wa Allah maɗaukaki. wanda ya cancanci azaba sawa'un wanda ya mutu akan kafurci ne ko wanda ya ta akan munafurci ko kuma mai imani ne amma ya mutu akan saban Allah madaukaki to sai zama shakudin nan ta game dukkan wani wanda ya cancanci azabar Allah ne to da Allah maɗaukaki ce illa ma sha'a yana nufin illa man sha'a sai dai wanda Allah ya ga dama shi ba zai sashi cikin wutar ba kenan nan sai a cire waɗanda Allah maɗaukaki ya cire su sun yi laifin ai musu azaba amma saboda suna da imani Allah bai sa su a wuta ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sun shiga cikin gafarar Allah madaukaki kenan sun cancanci azaba su amma saboda suna da imani to sai Allah madaukaki ba zai sa su azabar ba sai ya zama istifna in yana kuma fa finnari kenan nan kuma sai ya zama ma sha'a bi ma'ana man sha'a an ce man an ce ma amma ana nufin man wannan kuma usulubi ne da alkurani yayi amfani da shi da ma larabawa suna faɗa su ce ma amma suna nufin man domin asali ma ana amfani ita ne da ghairul akali ga wanda ba shi da hankali jinsin abin da ba su da hankali su ne ake ce musu ma a larabci amma an ce man to galibi ana nufin cewa mai hankali ne to amma nan Allah madaukaki sai ce illa ma sha'a da suka ce din ma din bi ma'ana man saboda ana nufin adadin su ne shi yasa aka ce ma ba wai ana nufin ashka su mutanen ba an nufi adadi ne shi yasa sai aka ce ma sai dai adadin da Allah madaukaki ya ga dama ya daga cikin su shi kuma adadi kaga ma ne domin gairu aqilin ne an gane ko sai ya zama kamar fadin Allah subhanahu wataala fankihu ma taba lakum an nisa'i masna wa thulatha wa ruba fankihu ma taba an ce ma taba gashi mata ne ake maganan ko aura mata ku ai masu hankali ne suna cikin al'uqala to sai Allah madaukake ce hu ma taba suka ce li'annahu yuridul adad yana nufin adadin matan da za ku aura ne ba yana nufin ashkas ba a magana ta biyu malaman da suka ce istifna'in yana koma zuwa ga khalidi na fiha ne da Allah madaukaki ce فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك زاس دوما أسكن متر إلا ما شاء ربك سيدي a الله مدوكك يقدا ما بذي دوما بأسك شي شي ما نم ما كينم بمعنى من سيدي واند الله مدوكك يقدا مرسو بذات دوما با تو sai ya zama kenan ana koma zuwa ga waye ba zai dawo mu ba ciki can ana magana waye ba zai shiga wutar ba nan kuma duk za su shiga wutar amma wane ne ba zai dawwama a ciki ba to nan kuma sai ya zama ana magana akan masu saban Allah madaukaki cikin masu imani domin Allah madaukaki zai cire dukkan masu imani a cikin wuta ko da sun shiga ciki saboda imanin su kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yadkhulu nasun jahannama ya ce wasu mutane za su shiga cikin wutar wutar jahannama hatta idza saru kal humama har sai sun zama kamar gawayi sun kone ukhriju minha sai sai a fitar da su daga cikin wutar wa dakalul janna sai su shiga aljanna fa yuqalu sai a rinka ce haula il jahannamiyun har ma yan aljanna za su samu suna su ce waɗannan su ne jahannamiyuna wanda daga jahannama da suke suka dawo suka dawo suka dawo cikin aljanna an gane ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kuma yana nuna ko an gaya musu ba za su ji haushi ba domin dan aljanna baya jin haushi ubangiji ta ya shirye mu dan ka sai ka sawara abin wani lokacin ka ce to anya ba za su rinka jin haushi ba ko a rinka ce musu jahannami yuna Allah subhanahu wataala ya ya riga ya faɗa cewa yan yan aljanna an san shiga la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna wannan abin ba zai bata musu rai ba an gane ko magana ta uku shine istithna'un min az-zahiri zafiri wa shahiq cewa istithna'in yana kuma zuwa ga lahum fiha zafirun wa shahiqun ne illa ma sha'a rabbuka ma'ana Allah madaukaki zai musu azaba iri iri daban-daban amma da yace fa finnari lahum fiha zafirun wa shahiqun a cikin wuta suna da kuka da za su rinka yi babba da karami to kamar wani zai iya cewa kenan iya kenan azabar da za su samu a cikin wutar wannan kukan da za su rinka yi sai ce a illa ma sha a rabbuka sai dai abin da Allah ya ga dama zai kara musu nau'ukan azabar da bai faɗi su anan ba amma a wurin ya faɗa an gane ko a wasu malamai suka ce illa ma sha a rabbuka <coughs> a yana komawa zuwa ga wato abin da Allah maɗaukaki zai ƙara ne wanda bai faɗa a cikin ayar ba kamar yadda ya faɗa a ayar gaba ma da za mu zo insha Allah tabaraka wa ta'ala a khalidin fiya su yan aljanna yace musu khalidin fiya ma damat samawati wal ardu illa ma sha rabbuka to wannan ya daga cikin maganganun da malamai suka faɗa domin taujihin wannan ayar dan ta dace da sauran nassosin alkur'ani da suka zo na nuna cewa yan wuta in dai sun shiga wutan akan kafirci ne to waɗannan ba za su fita daga cikin wannan azabar ba za su dawoma ne a ciki Allah ka tsare mu na'am sai Allah madaukaki ce inda rabbaka fa'alu lima yurid ka mai aikata abin da ya ga dama ne saboda ubangiji ta Allah ya nuna maka cewa wannan abin da ya faɗa na azabtar da 'yan wuta da zai yi da dawwamar kafirai da za su yi a cikin wuta da nau'ukan azaba da zai kara musu gaba ɗaya babu wanda ya sai hana Allah madaukaki aikinsa babu wanda ya sai hana shi abin da ya ga dama da haka shi inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijin ka mai aikata abin da ya ga dama ne ko kuma inna rabbaka fa'alun lima yurid ya koma zuwa ga ma'anar da malamai suka ce tana komawa zuwa ga cewa akwai waɗanda illa ma sha rabbuka tana komawa zuwa ga wanda Allah zai cire su daga cikin mutan bayan musu azaba sai ce inda rabbaka fa'alul lima yuri ubangijin kam abin da ya ga dama ne ya ga dama ya cire wasu saboda suna da imani ya kai su aljanna wanda ba su da imani kuma ya ga damar ya basu a cikin wuta su dawama kuma inda rabbaka fa'alul lima yurid ubangijin kam ya aka duk abin da ya ga dama ne na الذين تعبوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك Allah ta'ala ya ce wa amma lalina su'idu amma waɗanda aka arzuta su fafil jannati su kan waɗannan suna gidan aljanna Allah ka samu ne khalidina fiha suna madawwama a cikin wannan gida na aljanna ma damati samawatu wal ardu matukar dawwama samai da kasai illa ma sha a rabbuka sai dai abin da ubangijin ka ya ga dama adaan ghaira majrub Allah ta'ala ya ce wata kyauta ce ghaira majrubin wanda ba ta yankewa Allah madaukaki kamar yadda ya faɗi yan wuta ya ce ga irin sakamakon da zai musu aya da ta wuce haka anan kuma Allah madaukaki yace yan aljanna su ma ga irin sakamakon da dai musu yace wa amman ladina su'idu su'idu kamar yadda Allah ramba ya karanta haka wasu daga cikin makaranta suke karantawa bi dammi sini bina'un bina'un malam yusamma fa'iluhu wato ginin cewa ba ambaci wane ne ya arzuta su ba aka ce su'idu to haka riwayar hafsu kamar yadda ya karanta kuma haka waɗannan yan uwa guda biyun mutanen kufa hamza da kisa'i suka karanta su ba amma sauran makaranta duka suna karantawa wa amman ladina sa'idu fa fil jannati khalidin fiha kamar yadda yake amman ladina shaqu haka kuma sa'idu sai zama wato fi'ili ne ba malami sama fa'iluhu ba to Allah ta'ala cewa man ladina sa'idu fa fil jannati suna gidan aljanna khalidina fiha suna madawama a ciki ma mata samawati wal ardu illa ma sha rabbuka matukar dawama samai da kasai sai dai abinda ubangijin kai ga dama kamar yadda muka yi bayani a waccan aya da ta gabata manganun malamai akan ma mata samawati wal ardu haka yake anan ma illa ma sha rabbuka shi ma suna kama da juna amma dole za a samu bambanci tsakanin wancan da wannan sai dai kuma lokaci ba zai ba mu dama yanzu mu kada ba saboda an nuna mun cewa lokaci ya yi in Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh